babul imama cikin umdatul akam yana farko-farkon littafin ba ma bai ma sai na yake ba gigi irin na goro yanzu in a zamanin annabi ne fa ka daɗe da rikafa a zamanin annabi ka kai shekara 20 fa ba kai aure ba fa ai kai sai dai ka ga annabi ka gudu waɗancan da annabi ya gansa majalisa ya ce a ma'asharar shabab din can fa matasa ne fa shekarunsu sha uku sha hudu sha biyar <laughs> amru dan asfa a ai yanzu balagan mu ma ya fi sauri a kan na da <laughs> ba kwana ai me yake nufi ne <laughs> ai ba kwana ina ai yanzu an fi saurin balaga akan da kasa an ja Aisha mata aure shekaru sai a ce hmm. su da ba kalanmu na yanzu ba ne ba wani ka rika kula daga da zuwa yanzu in ka ɗauki shekara goma ishirin ba zuwa yanzu ka rika kula da kyau ka gani yaro da sai gudu bai balaga ba na yanzu fa da saura yake balaga ka kula da <laughs> ka kula da yara da yarinya tana sakandire yaro yana sakandire za a zuwa na ta wasa a layi ba wani mata balaga ba ta matsarar da nono da sauransu ba amma yanzu yarinya tana UBE ka dube ta to tana firamare ma ka dube ta ta balaga yaro ɗan ƙarami ɗan PBE ya balaga yana UBE ya balaga ka tsaya haka yana lafa yarinya iya zance to wannan fa shekaru goma ko ishirin baya ne ka ɗauka zuwa yanzu da kake ciki to me kuma tsammanin ka shekaru dubu da wani abu da ya wuce ka dubi yaran yanzu yadda ake haifan su da wayo yaro shekaran shi biyu yana fara tafiya da magana tau in ba kai shi makaranta ba ina da shekara bakwai an kai ka a gwada tsawon kan ma fa baka iya magana mai kyau ba ba wayo amma zuwa laron ka shekara biyu uku har kana ne makarantar da za a dan tsinda sai da aka kirkiro nursery to yanzu akwai alamun sai an zo an kiro pre nursery pre ma sai an kirkiro dan yanda yaran suke tasowa da wayo to ai ya kamata in a zamanin can shekara sha uku ana musu aure kai yanzu shekaran ka tara ma maka aure <laughs> amru dan asba shekaran shi sha uku aka mishi aure a wani sha uku sha ɗaya shekaran shi sha uku din matan shi ta haihu ne lokacin da yake shekara ashirin da uku dan shi shekaran shi goma kai shekaran ka nan ashirin da hudu ai ka kashe al'umma <laughs> duk ana son auren tsadan auren ne yawa duk za ga kawai ana ta kwana kwana wallahi tsadan ne yawa duk a fito a ce an ta ma kayan laifi ba a rage sadakin ba a ce an sauke kayan akwati a damunan na Allah za a ta aure ba za a ji damunan ba a yin kaga ana ta ce an yi noman wake wallahi kayan akwati ne kayan akwati ne amma wallahi a ce an sauke kayan akwatin kawai sadakin ma a rage a je a haka a damunan za a yi akwai tsohon ajiya a yi na wake makara bari a bar baji babul imamati babin limanci a babin limanci abu ne shi ma mai faɗi wato al'imama shugabanci asalin kalman imama shugabanci ya ummun nas yana shugabantan mutane yana limantan mutane to duk inda kaga an ce shugaba ai ja gaban su kenan yana gaba suna bayan shi to haka za ga limami a masallaci yana gaba mamu suna bayansa to shi limanci shugabanci ne kuma bai gaza daga shugabanci da ka sani na shugabanci na gari da sauransu ba yadda shugaba yana da haƙƙi akan talaka wanda yake mulka su suke da haƙƙi akan sa matsayin sani shugabansu to haka shi ma imam a masallaci shugaba ne mamu suna da haƙƙi a kansa yana da haƙƙi a kansu da haka shi ma shugabanci ne da haka wani malami ya rubuta littafi hukukul musalli haƙoƙin masallata a ciki akwai haƙoƙin sallah haƙoƙin imam haƙoƙin mamu dole sai an kiyaye su shugabanci ne da Allah maɗaukakin sarki ke ɗaura wa mutum shi yasa ba kowa Allah maɗaukakin sarki yake yarda ya zama limami ba sai wanda ya iya ai sai an gwada ya iya kaza kaza sai zama shine shugaba akan sauran an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abi hurairah daga annabi yace annabi yace amma yakhsha allazi yarfa'u ra'atahu qabla al-imami to kaga yanzu wannan hadisi ya faro maka da haƙƙin imam kanka. amma yasta annabi ya ce baya gudu ne baya tsoro ne allazi yarfa'u ra'sahu wanda yake dago kansa a sallah qabla al-imami kafin liman ya dago nashi baya tsoron an yuhawwila Allah an yuhawwila Allah ra'sahu Allah ya juyar da kansa ya musa yadda halittan kansa ra'asa himarin kan ya dakan jaki au yaj'ala suratahu ko kuma Allah mai da suran halittansa gaba daya surata himari ya mai da suran halittan gaba ɗaya suran jaki kenan haƙƙi ne in kana haƙƙin limaminka ne in kana bin shi sallah ba ka ɗagowa sai ya ɗago duk daɗe wanda ya sai dai ka haƙura amma ka ɗago kafin ya ɗago kuskure ne in ka gaza haƙuri sai dai ka ja gefe kai ka yi ikamanka ka yi sabon sallanka amma ka ɗago kafin imam bai yi ba domin halayya uku mutane galibi suke kasancewa a lokacin sallah wani ya riga liman wani kuma su yi daidai da liman liman yana ɗagwa tare suke yi wani kuma sai liman ya ya ɗan ɓata lokaci tukuna sannan ya ɗago daga baya duk waɗannan ba su da sallah na hudu shine daidai ba za ka yi ba sai limamin ka yayi in yi sai ka yi amma ya yi sai ka dan daɗe kai wani ai ban karasa addu'o'i na ba sallan ka ba da ya dago ko baka gaba ba za ka dago to ina karanta Fatiha kafin kammala ya yi ruku'i ka yanke ka yi ruku'in za mu zo mu karanta hadisin dole ne ka bi shi almutaba'a ake so amma da almuwafaqa da at da kuma wannan eh, menene muka karanta anan Eh, an yarfa ra'sahu shine qabl wato riga liman to duk wannan ba sallah ka riga shi ka riƙa yi daidai da shi ko kuma sai yayi yi dan dade sannan kai to duk wannan ba daidai bane in yayi sai kai to duk wanda yake daga kansa kafin liman ya dago ba iya dago kai daga ruku'i ko sujada ba fa hatta zuwa sujada hatta sallama wani za ga yana sauri fa kafin liman ya gama shi ya je ruku'i duk yanka dai tare za ku gama ba to ne irin sauri ne duk yan da ba zai zama kasu ya sallama ka sallame kana tsallake mutane ka fita ba dole sai dai ka jira an yi to saurin ina za ka je ka haƙura don haka duk wanda yake haka annabi ya ce shi ba zai ji tsoro ba ne kam wata ran Allah zai iya canza halittar shi ba daga mutum ya zama kan shi din sai zama kan jaki kawai sauran jikin na mutum ko kuma duk jikin ya koma jaki wa zai saya to kaga jaki ne wanda zai kwanti sai zama na juha juha ya je kasuwa sayan jaki ko wanda yake bari a bari shi juha din nan fa salihi ne mutabi'i ne ahli sunna ne nagartacce fa juha din nan to baya barin yan shi'a da yan bid'a shine ba da suwan shi suka yi ta kirkiro labaran ƙarya ana ta jingina zuwa kai sai ka ɗauka wani mahaukaci ne ashe malami na har aka yi wani littafi min nawadiri juha wai labaran ban dariya na juha duk rairayi ne bai tabbata ba na fasa ce san ma duk da na dariya ne to aka samu wani malami a zamaninsa da ya karanta wa ɗaliban shi wannan hadisi ko kuma yana karatu ne a wurin malami tun da hadisin ya ce bari ya gwada dai ko da gaske ne wata ran ya je sallah kafin liman ya dago sai ya dago wai zai ga da gaske ne in karga liman kan zai zama na jaki ko jikinka yana dagowa sai kan ya zama na jaki ba sallah ne da shi ba da ya fita a ɗari da ya koma ɗaki ja kofa bai sake fita a ɗakin ba abinci sai dai a kawo mishi in ɗalibai suka zo karatu su tsaya waje a shimfiɗa musu tabirma ka karatu iya karatu kai dai ka ji murya ran na aka samu wani ɗalibi shi ma da jafa'in shi ba shi karatu ya tafi mana karamar ƙalla ni na so in ganka kai ba ka ji karatu ba sai ka ganni kuma sai eh, to an tambaye ni waye malami na da ka ce malam wani an san ni ai eh to ai zan je inda ba a san ka ba sai a ce ya sufan shi yake ke kai ba sai ka gani ba ɗalibin ya matsa akwai ɗalibi mai na ya ce kai to kai na na jaki ne kuma zan gaya maka ne a matsayin wa'azi ka tuna na karantar da ku hadisi kaza ka ce eh sai to nan karanto hadisin na ce bari in gwada da na gwada sai kai na zama na jaki da haka na boye kaina anan ina ibada ina karantarwa kullum ina ta addu'a Allah ya sa iya zaman jakin da nayi a duniya ya isa Allah ya sa a lahira in dawo mutum Allah kai ni aljanna dan bala'i ne to kaga wannan bala'i ne malamai suka ce ka guji yin haka don mai yiwuwa an Allah bai mai da kanka na jaki ba a duniya iya tacen ka kuma ran kiyama da kan jaki to ran kiyama duk wanda gani da kan jaki to kaga ai ya nuna dama yana riga liman dagowa ne a sallah to sai a guji wannan ɗabi'a wasu malamai suka ce yana iya ɗaukan majazi ne in kana yawan riga limami dagowa daga sallah Allah zai mai da kwakwalwanka kwakwalwan jaki wajen balidanci ka san ba balidi a duniya kamar jaki to sai Allah mai da kwakwalwanka haka a ta karatu ba ka ganewa an kai ka makaranta dinga maka repeat kai sai a gaji ma sai a kore ka to kaga ka zama abin nan kenan ka je can can makarantar ma zo su gaji da kai a kore ka duk inda ka je ka zama wahala saboda kwakwalwan Allah mai da shi irin na jaki ba zai taba gane karatu ba to me yake ka haka shine kana dago kanka kafin dagowan kan kafin liman ya dago kai amma kaman da mantuwa wannan ba laifi so tari wani lokaci za ga kana sallah sai ka ji kamar an yi kabbaran dagowa ne sai ka dago sai ga baka dago ba to sai ka koma wannan kuma ana samu wani kuskure wani lokacin da yanzu wani lokaci za ka kana zuwa kare sai ka ji kaman an kira ka sai ka amsa kuma ba wanda ya kira ka shedan ne shedan ne ya kira ka to shi ma na sallah ka ji kabbara shedan din ne wata ya yi haka kawai don da shagaltar da kai sannan kuma akwai kuskure da yake faruwa daga masallata in ka zo masallaci ana cikin sallah to da ka zo za ka na ka yi kabbara kar ka ɗaga murya wajen kabbara ɗin ka yi kabbaran kawai a hankali Allahu akbar a hankali yadda kai dai za ka ji ba dai a zuciya ba ka ɗaga shi kaɗan Allahu akbar yadda kai za ka ji so tari za ka zo ka ɗaga murya ɗin in wani ana ruku'i ne sai ya ɗauka ɗagowa ne in ana sujada ya ɗauka ɗagowa ne wani kuma ana tsaye zai ɗauka an tafi ruku'i ko wani a makamancin haka duk da akwai kurakurai har yanzu da mutane suke yi galibi za gan ana sujada mutane ba su yawaita yin kabbara su shiga sujadan ba ya zo ana sujada zai tsaya hmm, bari ku gama duk yan gudun ku na sallama ne ku sallame mu yi gefe kun dago mu jona wannan babban kuskure ne Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin ya ja kunne akan wannan kai in ka zo sallah duk inda kake ka bara ka jona inda ake ba ruwanka da wai sai an dago ai ko raka'an karshe ne ka je ana sujadan kai bara ka jona sujada in aka yi salama ka samu raka'a ko ɗaya ba ko to amma kana da ladan ka samu jami'i to kaga ka dace ka samu jam'i raka'a dai baka samu ba amma ka samu jam'i amma sai kai kanka asara to da kaga wai zaman na tayan sai ya kai kawai fara wani ikaman shi sai wannan kai wa kanka asaran jam'i da haka in ka shiga masallaci ana sallan jam'i din kar ka yi kabbara da murya za ka shagaltar da wasu daga mutum yana dagowa ya ɗauka liman ne ya yi kabbara wani abin hurairar ta radiyallahu anhu an karbo daga abin da Allah ya ƙara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi kala ce inna ma ju'ilal imamu inna ma adatu hasrin inna ma lalle abin sani kadai kenan maganan da zaka ji baya daukan wani magana in ba shi ba inna ma lalle abin sani kadai ju'ilal imamu an sanya limami ne li yu'tamma bihi dan ai koyi da shi kaga dan akwai koye shi sai ce fala takhtalifu alaihi kada ku taba saba wa liman kaga kenan me kar a jira shi wannan kai kar a shi sannan kada a daidai yana yi kana yi ku yi tare a'a sannan kar sai yayi sai ka dade sannan kai shi ma baka kwaikwaye shi ba fa iza kabbara in liman yayi kabbara fa kabbiru ku yi kabbara to abu biyo nuna maka fa iza kabbara idan yayi kabbara bai ce in ka in kai kabbara liman yayi ba in yayi kabbara kar ka riga shi kenan sannan fa iza kabbara in yayi kabbara sai ce fa kabbiru sai ku yi kabbara bai ce ku yi tare ba sannan kuma da yace fa iza kabbara idan yayi kabbara fa'un din nan ba fa'u sababiyya bane fa'un ne Za zamu zo mu karanta shi duka a nahawu insha Allah fa'un ne litta'aqib in aka ce maka fa'un litta'aqib ana nufin yana yi sai ka yi duk abin da kake na addu'a ka yanke liman yana Allahu akbar ya gama to kai ma Allahu akbar shikenan sai ka bi bayan shi shine fa iza kabbara yana an kabbara kabbiru sai kuma take ku bi shi da kabbara wa iza raka'a idan liman ya ruku'i farka'u take sai ku yi ruku'i a bayansa kaga dai fa'u ta'kidiyya din wa idza qala idan limami yace sami Allahu liman hamidahu faqulu ku kuma ma mu sai ku ce rabbana walakal hamdu amma an samu su ruwayoyi wanda suka tattaro waɗannan din gaba liman zai faɗi sami Allahu liman hamidahu kai ma ma mu haka zaka faɗa sannan yadda za ka ce rabbana walakal hamdu liman ma zai faɗa domin addu'a ne da ba sa rabuwa da juna ba a ce wani ya ɗau ɗaya wani ya bar ɗaya ba liman zai ɗago sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kai ma ma mun ka zo ɗagowa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu domin in ka zo sallah kai ɗaya ya za ka yi to kai ne liman kai ne mamu ya kake yi sai za ka faɗa ko kuwa sami Allahu liman hamidahu sai ka ce tun daban da mamu shi ke na rabbana wa lakal hamdu

oke eh, eh, eh, inda za a samu ana haɗawa duka akwai littafin sifatu salatin nabi na shek muhammad nasiruddin al-albani ya tattaro hadisan gaba ɗaya tara turi guda sannan kuma sai ya yi bayani a kansu cewa duka da liman da mamu kowa zai faɗe shi domin addu'a ne to tun da addu'a ne kowa yana cikin wannan addu'a domin sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji mai gode masa rabbana ya ubangijin mu alhamdu mun gode masa kaga du'a ne da bai keɓanci wani ya bar wani ba sannan sami Allahu liman hamidahu liman ya ce Allah ya ji mai gode masa kenan yana magana da waye da kanshi yake magana ba shi kadai bai sa ka a ciki ba to sai kai baka faɗi sami Allahu liman hamidahu ba kenan ne kai baka roki godiyan ba to kaga ya zo ne da mufradi rabbana walakal hamdu ya ubangijinmu godiya ta gare ka kaga abu ne da kowa zai fada amma ragowan abubuwan da ana wakilci yanzu kaman karanta suratul fatiha kaga ana wakilci hmm. in ya kama karanta za ku yi amin amma an zo raka'an da karatuwa a asirce ba ka ji kai ma sai ka karanta fatihan ka a sarki dan baka ji ba ka ga bai wakilce ka ba to shi wannan din za a hada gaba daya in an dubi littafin sifatu salatin nabi za a samu bayani eh akwai masu cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu to akwai wasu ruwayoyi da suka nuna akwai ƙarin Allahumma rabbana amma an ka sa shi Allahumma rabbana ba za ka ce walakal hamdu ba sai dai Allahumma rabbana lakal hamdu ba za ka sa wa din ba Allahumma rabbana lakal hamdu yawa anan ma ka eh, wani a wannan hadisin da muke ciki eh, eh ni ma na ba Allahumma yau na ka zo da Allahumma ba sai babu wa yawwa haka yake in da zo da Allah naku ya zo da wa to buge-buge daban-daban ke eh, eh ya kawo duka cikin musulun sharhin ya kawo to duka dai an samu waɗannan ruwayoyin Allahumma rabbana wa lakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu akwai kuma rabbana lakal hamdu shi ma duk ana samun shi wa idza sajada idan limami yayi sujada fasjudu duk kuma ku yi sujada wa idza salla jalisan in limamin ku ya salla a zaune fa sallu julusan ajma'una kuma duk ku yi sallan ku a zaune abin da ake nufi limamin ku ne sai fama da rashin lafiya ta yadda in ya zo yin sallah a tsaye abun zai wahalar da shi dole sai dai a zaune to kuma mamura nan a zaune za ku bi shi amma idan limamin ku asali gurgu ne to kaga shi sallan gurgu a zaune ne to yanzu duk masallata masallacin su ma za su zama guragu a sallah a'a shi daman zaman shi shine a salatan tsayuwan shi to anan a tsaye za ku rika sallah amma limamin ku dama yana da kafafun shi yana sallah a tsaye wani rashin lafiya ya same shi ba zai iya tsayuwan biranen sai sallah a zaune to kuma ma mun ba za ku bi shi a tsaye ba a zaune za ku yi don ba wannan hadisi wata rana annabi ya rashin lafiya sahabbai suka je gaishe shi to sun shiga suka tare yana sallah suka ce yau wada ba mu yi sallah ba ma sai duk suka yi alwala suka jona amma shi a zaune yake don rashin lafiya ta ba zai iya tsayuwa ba sai suka yi kabar bari a tsaye to ka san shi annabi yadda yake kallon gaba haka yake kallon baya amma wannan mu'jizan iya a sallah ne annabi da zaran ya kabbarta sallah to yadda yake kallon gaba haka yake kallon baya in ya idar da sallah kuma shi kenan ba zai kalli bayan ba da haka ya yi kabbaran sun yi kabbaran a bayan shi kawai sai ya gano suna tsaye sai haka da hannunsa su zauna sai aka idar a zaune shine sai ya faɗi wannan hadisi inna ma ju'ila imamu li yutamma to har ya ka in limamin ku ya kama sallan a zaune zai yi to kuma a zaune za ku yi to wani zai ce akwai wani hadisi wanda wata rana manzon Allah ya yi ta suma a gida lokacin sallah ya yi bilal ya je kiransa yana ta suma ya suma kusan sau bakwai in ya farfado ya ga bilal sai ya ce bilal ka je ka ce abubakar yau mutane sallah ba zan iya fitowa ba na aisha sai ta ce kai inna ababakar rajulun asir babana abubakar ba iya mallakan hawayensa yana da yawan kuka yanzu ka ce ga sallah zai ta tunani akan ka ko mutuwa za ka ba zai iya sallan ba ka ce wa umar ya ja sallah to annabi kafin ya bada amsa sai ga ya suma in ya farfado ya kan anan isha an ce wa umar ka je ka ce abubakar ya ja aisha sai ta ce mm ka ce umar ya ja babana abubakar ya tashi akwai kuka to karshe daga cikin farfado da annabi ya daka mai sa, ka je ka ce abubakar ya ja sallah to kai ka san fiki wanda nana ta yi ta faɗin haka wani karatu ne na mata eh kabar mata kawai kai kana ɗauka kamar natsiya take zai ta kuka wani rabbi take yi ka san hafsat kawarta ce fa tare ake group nasu ɗaya amma wani lokaci sai ta nuna mata akwai balansin na fiki ba ke kina ji babanki yana da matsayi ba ka san mata su fa ina a kina ji babanki yana da matsayi wurin mai gida ba to bari a bambance yau a gaban ki. da bilal ya zo lokacin sallah annabi ba zai iya zuwa ba wa annabi ya kira abubakar ne to bari in nuna mishi a sa umar mana amma a ce umar ya ja mana tunda umar babanki ne a ce umar ya ja babana akwai kuka ki gane cewa to sai annabi ya ce eh duk da kukan babana din sai shi Ya mm, yadda babanki ya je ba duk da kukan ya ja da kuka. ba a yadda baban keje je ba wake nan a nuna mata ne ko da girgiza kurna ya fi magarya to annabi ya gano ta ne karshe sai duk abilata ka fita na ce ka je ka ce abakar jakar ka sake shigo sai bilal ya fita mata ai sai a hankali ai to shine da bilal ya zo sai ce wa abubakar to ka ja sallah sai na bakar yana jan sallah annabi ya zo ya farfado ya dan samun kuzari sai ya fito masallacin to ya fito masallacin sai ya leka yana shigowa bakin masallacin sahabbai gaba ɗaya sai suka waiwayo suka kalli annabi ai Anas ya ce muka ga fuskan annabi yana haske kamar farin wata ya yi wani kyau duk sun ji annabi ya ce sallan ku ya ɓaci ba annabi suka kalla annabi wasa ne suna ganin annabi sai suka fara tafi kenan abubakar yi baya mai wuri ya zo sai tafi annabi kuma sai yana ishara a'a ku ci gaba shi annabi abun ya mishi daɗi fuskan shi da yake haske yana walƙiyan wato yana farin ciki Dan ya san jinyan ba na tashi ba ne to yana murna ne ga kan al'umman shi ya haɗu wuri ɗaya kenan ko yanzu ya mutu masha Allah kansu ba a rarrabe yake ba Ka ya kansu a haɗe ka san ko kai ne magidanci ka ga iyalanka kansu a haɗe ka fi murna ko mutuwa kai ka san baka da matsala amma ina tafi ai annabi yana ina bakar ma ya waiwaya dab ya ga annabi ina shi ma sai ya fara ja da baya ai a hankali yana shiga sahu annabi ya ce in ya ce kai ina annabi yana ta mishi ishara kai gaba yana ina yana ta baya baya ai ni asuwa sai annabi sai ya shiga gaban a na abubakar to annabi ba ku zahi sai ya zauna sai ya ɗaura sallan a zaune sai ya zama abubakar yana in annabi ya sai abubakar ya yi jama'a kuma su limamin su abubakar suke bi shi kuma abubakar annabi yake bi shi ne har aka idar da sallan to wani zai ce to annabi ya ja su a zaune su suka ya sai a'a wannan abubakar ne limamin shi annabi yana sallah abubakar yana kwaikwayon shi don haka ba annabi suka bi duka zaka ba fi yi a zaune ba su bilal din suke bi a sallah to shi na da annabi ya sai annabi ya ce kai bilal kai abu sai annabi ka ya fara da jama'a ya ce wai me ya faru ne kawai sai kuke ta kafi? suka ce da muka ga ka zo ya ce nan gaba in matsala ya faru za ku sanar da limami matsala ba tafi ake ba inna mataswiqul nisa ai tafi kayan mata ne mata su ne in suka ga an yi kabili ko ba di maza ba ku an kare ba to yadda za su danatar da limami to tafi za su yi tafin kuma ba ciki da ciki ba fa ya zama tafin biki cikin yana bugun baya ba zai ba da kararrawa irin na biki da abin nan ba e cikin ya bugi baya kuma ba su yi ta yi ba an buga ɗaya biyu haka dai limami ya gane ku kuma maza in matsala ya faru za ku an da liman tasbihi ake yi subhanallah za ku ce su mata kuma ba su yi magana ba sai su ɗauki cikin tafin ya bugi bayan hannu ne kun sanar mishi sai ce kai kuma abubakar bare yin yi kanka me yasa ina ta ce maka kai musu sallah sai da kai ba Ya ce, ya rasul ni asuwa ai ma kana yanbaghi libni abi hafa. Hmm. an yi yusalli bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni asuwa dan gidan Abu Quhafa ya ja annabi sallah ta wallahi ban isa ba ai dole kai gaba ta kaga sai na bakar yana da matsayi kenan to yake cewa hadisin da yake nan wa an abdullahi ko na'am wa ana isha wa ma fi ma'anahu ko na ko bai kawo ma fi ma'anahu ba to na yana nufin wa ma fi ma'anahu ga hadisin da ya zo da yana dauke da ma'anan wannan da muka karanta min hadisi Aisha haka ko daga hadisin na na Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda kalar tace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti manzon Allah ne ya salla a gidansa wa huwa shakin amma a lokacin ba shi da lafiya salla jalisan annabi ya salla a zaune kaga har annaba suna jinya wa salla wara'ahu qaumun kaga hadisin ma sai wasu mutane suka yi sallah a bayansa kiyaman a tsatsaye sun zo gaishe shi suka ga yana sallah suka yi kabbara a tsaye fa ashara ilaihim ya musu ishara da hannu a nijili su cewa ku zazzauna lamman sarafa yayin da ya idar da sallah kala yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma ka kaga ma'ana lalle an sa muku liman ne dan ku rika kwaikwayo da shi fa idza raka'a farka'u in limamin ku yi ruku'i sai ku yi ruku'i wa iza a farfa'u in limamin ku ya dago ku dago wa iza qala sami Allahu liman hamidahu idan limamin ku ce sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana lakal hamdu kaga yace rabbana lakal hamdu da kawa lakan can da kuma wa iza salla jalisan idan ya salla a zaune fa sallu julusan ajma'una kuma dukkanin ku sai ku yi sallan a zaune duk dai ma'anan wancan hadisin ne ya dawo nan wa abdullahi bun yazid الخطمي khatmi al an karɓo hadisi daga abdullahi dan yazid al-khatmi wato ya tone daga kabilan bani shi kuma khatma wani kabila ne daga cikin kabilun aus wato kabila ne daban amma na cikin kabilun aus shi wato yadda zaka bambance kawai yanzu kaman ka ce arewacin najeriya da kudancin najeriya yanzu kaman arewacin najeriya kaga sunan yare ɗaya ne yake rinjayen yankin ana cewa yankin hausawa in an ƙara gaba ne ma a ce hausa fulani saɓanin ma kudu kudu kaga ba kabila ɗaya ba ne akwai yaraba akwai inyamurai da sauransu to amma arewa ɗin duk da zaka ji an ce yankin hausawa to zaka ji akwai kanuri akwai babur, akwai kaza misali kaga kabilu ne sai a ce me amma a cikin hausawa suke to shine wannan ma kabilan ba ne haɗu ma amma cikin kabilan ausu yake shi wannan sarki ne ma a kufa abdullahi ɗan yazid al-fudami din sarki ne ya zo ya musulunta to kuma gashi ya kasance cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ma gashi har ya ruwaito mana hadisi to shi wannan sahabin alansari mutumin Madina ne radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace haddathani al-bara'u bara'u ya bani labari bara'u dan waye bara'u dan azib akwai bara'u dan azib akwai bara'u dan malik wannan bara'u dan azib ne wa huwa ghairu kadubin shi dai ba makaryaci bane kenan me wasu suka ce wannan maganan mai ruwayan ne faɗi wannan maganan wasu kuma suka ce wannan sahabi abdullahi dan yazid al-khatmi din shi ɗin ba sahabi ba ne tabi'i ne ya yi karatu a wurin bara'u ɗan azib to shine ne ce kun san dai bara'u ɗan azib ai ba makaryaci ba ne suka ce eh sai ce to ga hadisin da ya bani shine ma'anan wa huwa ka zobe shi dai ba makaryaci ba ne ai babu sahabi makaryaci A sahaba kulluhum udulun sahabban annabi dukkansu mutanen kirki ne babu wani sahabi guda ɗaya da zaka iya sukan shi kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah kasance idza qala sami Allahu liman hamidahu annabi dan yace sami Allahu liman hamidahu lam yahmi ahadun minna zahrahu babu wani ɗaya daga cikinmu da yake daga gadon bayansa ka ji ka'ida ya faɗi sami Allahu liman hamidahu sun jifa ba wanda yake ɗaga gadon ta hatta ya ƙa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sajidan har sai manzon Allah ya tabbata a cikin sujada sannan su ma su tafi sujada kaga kenan bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu ya dago ne ai to cikin su babu wanda zai daga babu wanda zai daga gadan bayansa har sai annabi ya tafi sujada to kaga nan din kaman akwai juye a ciki to abinda kawai zaka sake jerawa a nan shine zaka kaddara ne kenan ya ce sami Allahu liman hamidahu a takaice ai lokacin dagowa ne to ba sa dagowa sai ya gama tabbata ya dago wasu ruwayoyi din sun bada sifan yanda abin yake in kuma ya kabbara ya tafi sujada bayan ya yi kabbara ba sa bin shi bayan ya yi kabbaran sai ya tafi ya yi sujadan sannan su ma su su yi sujada kenan yana nuna maka limamin ka dan ya yi kabbara ba dalili yana kabbara ka bi shi ba sai ya gama yin aikin sai kai ma ka bi bayan shi da wannan aikin sannan yake cewa sun mana ƙa'u judan ba da sannan daga baya mu ma mu bi shi a sujada din an abin hurera ta rabi anhu an karɓo daga abin hurera Allah ya ƙara masa yadda na rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ƙala lalle manzon Allah ya ce idza ammana al fa idan limamin ku yayi amin kuma ku yi amin fa domin yadda al'amarin yake man wafaqa ta aminuhu ta aminal mala'ika duk wanda amin din sai daidai da faɗin amin ɗin mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min zambihi to an gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunubansa to me ake nufi in limami amin ku yi amin an karanta suratul fatiha ai akwai faɗin amin to shine yace in limamin ku yi sai ku yi kenan limamin ku ya karanta suratul fatiha sai ya ce amin sannan kuma ku ce hasan galibi abinda hadisin ne yake so ya nuna mana ya nuna mana galibin abinda aka tafi akai so da dama za ga wasu limaman suna sallah ya karanta fatiha sai ya shiro ya gama nashi amin ai ko kuma naku ne to shi na ke sa nuna ba haka bane yanzu kaga annabi ya ce idza ammana al-imamu idan limami yayi amin kenan a ce mai limami ma yana amin shine ma number one fa aminu kuma ma mu sai ku bi bayansa to kenan sai na amma mun ma an an zo sallah ba sa cewa amin a suna cewa wa limamin ba zai ce amin ba eh shine maganan da nayi galibi ana samun limaman da ba sa amin nace shi yasa hadisin ya zo yake nuna rashin yin wannan din kuskure ne limami lalle zai yi amin shi din ne ma ka ce ya fara sannan ma musu to amma ana nufin sai ya gama cewa amin sannan ma musu dauko a'a ba sai ya gama cewa amin su kuma za su fara ba shi din ya fara furtawa su kuma su dauko furucin daga bayansa in ya riga su daukowa zai riga su saukewa su kuma za su sauke nasu ne a bayan shi ba wai sai ya gama sai su yi ba shine dalilin ya ce lokacin da aka karanta fatiha ana amin mala'iku ma suna cewa amin to idan amin ɗin mala'ika ya haɗu da lokacin da mala'iku sun ɗauka zama tare suka ɗauka suka ajiye to za a gafarta muku dukkanku da kuke masallacin an gafarta muku in kuma nashi amin bai daidai da na mala'iku ba sai naku na mamu sai ya haɗu da na mala'ika to shi ma dai za a haɗa ku duka da liman a gafarta muku shi aka ce a bambanta din to kaga ashe ko dan wannan falalan bai kamata limami yayi sakaci da faɗin amin ba kenan eh kwarai ba masallacin suna ba da yawa kaman ko bismillah rahmanir rahim a ba a yin shi a bayyane Eh? a bayyane bayan an bismillah rahmanu a wannan ba a bayyanawa al'imamun bukhari yana da littafi wannan eh, juzu'un ko kuma alƙira'atu khalfal imam karatu a bayan limami akwai tun daga a'uziya da basmala akwai su a kowane zaka amma a asircen mai yiwa za mu zo mu karanta a littafin nan insha Allah tun da daga wannan sai babu sifatu sala mai yiwa ya kawo idan aka yi ikama kafin a fara karatun fatiha liman zai a uziya a uziyan ma fa da ya tabbata a'udhu billahi samiil alim hmm. minash shaitani rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsi ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsi shine nassin a'udhiya da ya tabbata da ake a sallah sai kuma a ce bismillahir rahmanir rahim duka a zuciya kuma babu rerawa to farko abin da zaka fara fita shine alhamdulillahi rabbil alamin haka raka'a na biyu ka dago a asircen zaka yi wannan alhamdu zaka fara bayyana bayyana bismillahir rahmanir rahim wannan ya shahara ne a wurin 'yan shi'a 'yan shi'a su ne suka shaharar da bayyana bismillahir rahmanir rahim karara kuma duk hadisan da suka zo akan bismillahir rahmanir rahim din sun zo ne cewa a asirce amma 'yan shi'a su da gangan in nasi ya zo za su juya kuma har su kirkiro mishi isnadai to a wurin su aka fara samun irin wannan ba ina nufin duk wanda kaga yana haka dan shi'a ba amma ya dauko ne daga wurin yan shi'a bai sani ba to yake cewa wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lillahi manzon Allah yace idza salla ahadukum linnati idan dayan ku zai yi wa mutane sallah zai ja mutane sallah limamai kenan kaga haƙƙin mamu akan limamai to fal yuhaffif liman kuma ya rangwanta a rika sassautawa a san akwai irin sabin ustazan nan sabin pass out na ustazai ya buga haddan ƙur'anin shi aka sa shi jan sallah kun shiga uku sai ya ɗauko shafi biyar a raka ɗaya duk sai ya juya tilawan shi a kan ku ana to zai zafa ba sai ka ga ina ba daga kafa to babu ba kyau in shi zai salla shi kadai fa dan munafirci a daki walla kuluwa da ina da ina kalkautar wani kuma abun mamakin in za la'asar ba a tsawaitawa don ba a ji to zaka kamar ya shigo ciki kenan ko kuma in magari ba ishan ba na'ura ba za a ji muryan ba to bari a ɗan sassauta amma za a ji murya to sifika yana ziga shi yana jin daɗin sifika ka akwai ɗan daɗi sifika sai wahalar da bayin Allah to wannan ba daidai ba ne in za ka yi mutane sallah ka riƙa rangwanta to rangwantawan kuma sai mutane suka mai da kansu asalin maraunata sai ga ana sallah da inna a ɗaina kulu wallahu har aka waye gari a ƙasan hausa an mai da wai karatun sallah ai ka baka hamukan tun da kuka iya na sallah ai daga alam shi ne kawai an mai da mutane yan rauni wai daga tara zuwa kafa ai na sallah ne shi ne na sallah daga ran da limamin ku ya ja ko da amma ne to ya wuce na sallah ya ya wuce na sallah to za a fara zama a jami'i kunne wallahi ka dena ko kuma zuwa tuge shi a sai yana tsawaita an ka zo amma ya ta sa'aluna ba to suna me kenan sun waɗancan suna na sallah su waɗannan kuma na me akwai ƙa'ida ba akwai kowane sallah da irin abin da ya kamata a karanta yanzu kamar sallah su ba na so a tsawaita ran juma'a duk juma'a su bahin juma'a annabin ya zo raka'an farko yana ɗaukan suratu sajida complete ya karance ta kaf raka'a na biyu sai ya dauki suratu qaf wani lokacin to sajidan nan sai karanta ta kaf to amma yanzu za ga asuba ba iya karanta ko na bai na bai suratu na bai amma karanta asuba ya kada inda zai hado amma da wannan ziyata sai ake yayi fa dauko suratu muhammad al-mufassalat din suratu muhammad suratul ahqaf suratul fatih suratul qaf yawa juma'a kadan asuba sai da hada da munafiqun shi sallan asuba za ku gani ko a cikin qawaidi da ahalari ya kawo shi a asuba ana so a tsawaita kuma tsawaitawan raka'an farkon yafi tsawo bayan sunna ce ta annabi na biyu ana so mutane samu sallan jami'i to galibi a asuba mutane bacci yayi nisa wani ma sai an fara sallah fa yake ji wani kuma an kira farkon ma bai ji ba to wani ya tashi ba kafin ya kama ruwa ya yi alwala an kammala raka'a na ɗaya wani da ya samu na biyu sai ga sallan asbab majority ba a samu sallah ba Ƴan kaɗan ne suka samu sallah wannan ba daidai ba ne don haka abin da ya kamata mutane su yi sallan asbab ɗin nan a riƙa bari a tsawaita dan gari za ga liman ya fito mutanen da suke masallacin kaɗan ne sai ka zo ka ji ana ta zuwa da gudu da sauransu don an tsawaita to duk wanda yake jin bacci zai warware zai je samu yayi alwala ana da raka'an zai zo ya samu raka'a to raka'a na biyu ba zai kai na farkon tsayi ba to za ga ko da duka ba samu sallah ba kalilan ne ba samu sallan ba to haka manzon Allah ya shar'anta to ba ana nufin kowane sallah kuma a tsuke ko kuma a abin nan ba a rika aunawa a rika aunawa bayan auna yanayin lokaci kuma ana auna yanayin jama'a yanzu akwai lokacin da za a zo sallah sai ga hadiri ruwan dai bai sauka ba to kaga akwai bukatar ne a takaita don mutane su je gida da sauran to yake cewa in mutum zai wa mutane sallah rangwanta fa inna fihimu mudda'if domin a cikin mutane din akwai mai rauni ya manyanta ya tsufa ba zai iya jurewa tsayuwa ba sai tsohon da za yanzu ba zai iya fita jam'i ba dan kuna dadewa a tsayuwa misali sai ce kai ba zai fita ba ana dadewa a masallaci eh sai ga wasu tsofaffin sai ka ji sai ga masallaci wancan masallacin dattawa ana musu yar sharp sharp eh, yi adire to in akwai masu rauni da ba sa iya dogon tsayuwa to sai a rika rangwantawa amma ka sa ko wasu sallan munafirci a ƙasan nan sai ga mutum zai daɗe a tsaye amma zo sallah a zaune yake ta je mai kujera eh irin sallan su Buhari da su Tinubu hmm. a ah, wannan sallah akwai munafirci gaban kasa za ka yi zama tsayan minti goma minti talatin kana jawabi amma sallah an je maka kujera wannan wani irin sallah ne haba ya kamata a gyara a yi. babu wani kujera tun da sai in lima yana dadewa tun da kai shugaban kasa ne sai ka ce mishi karkace dadewa ba zan iya tsayuwan ba <laughs> amma kuma sai a yi sallah a zaune wannan yaya kenan <laughs> wannan a gyara kawai a sayan minti nawa ne za ka ba ban ma in da masallatan da manyan suke zuwa fa liman in yaga suna nan na ma baya janta da yawa dan an san manya ne to ba sai hakura ba tunda dan kai ma an sake takaitawa a yadda yake yace a cikin mutane akwai masu rauni wasaqim akwai wanda fa ba shi da lafiya kai fa ka daina ga mutum kwajeji haka wani wanda a gan shi kwaje da wanda ka fi shi lafiya eh amma an wani zanga-zanga a abuja an wani gari ne wai wai shugaban nakasassu na najeriya wanda aka bashi shugabancin wai mai lafiya ne to su nakasassu guragu makafi da sauran sai suka taru suka je babban ofishin abuja suna zanga-zanga ai awa ka ji zanganan <laughs> wanda aka ba su shugaban sun fa lafiyan shi kalau yana gani ba gurgu ba gashi nan karfa da jiki kato dan jaridan yace suna kan zanga-zanga yana da su ga wani kato duk taron ya fi mu karfi ya fi mu girma ce da ganji na tsorata zai iya kwa ɗiba na zubar da ni da hannu ɗaya yace sai na ga ya zo wai ashe shine shugaban da ake zanga-zanga kai yanzu kai ne shugaban su yace eh sun ce kai wannan ba na kasashe ba ne ya ce wala ban da lafiya <laughs> ce a hakan ya ce eh, a kai ne asibiti a gwada likita zai baka amsa eh, ni ban da lafiya ni ma na kasashe <laughs> wani irin na kasa ce a to a je dai a gwada za su gane ni na kasashe ne ba sai na faɗa ba <laughs> to akwai wanda za a gan shi a sakin mara lafiya ne dan shi lafiya ba a fatan jiki ba a girma ba abin wanda dadewan yana tsayuwa ma matsala ne yanzu mai walsa in kana yawan tsayuwa ka daɗe walsa yana tashi walsa baya son yawan tsayuwa yawwa dama balle wai tsufanmu suka ce mu ta nan tsufanmu ta kafa ne mutanen maiduguri ta can arewan ta can su tsufansu a ido ne mu ta yankin nan irin su jos zuwa ta nan haka mu kuma galibi cutan ciwon kafa calcium wannan tsufan mu yana zuwa ta kafa ne galibi duk mutumin da tsufan shi ya tashi zuwa ta nan galibi za ga kafan ne ba iya tafiya su kuma ta can ta maiduguri kai ta can zuwa sahara nan ido mutum yana tsufa galibi zai daina gari saboda zafin rana to yana saurin kashe musu ido mu kuma sanyi da ruwa to yana kama na calcium to kaga dogon tsayuwan ma kaga ashe abin nan ne yake cewa cikin mutane akwai mara lafiya wa zal haja akwai wanda kuma yana da bukata ya zo wucewa ne zai je wasu bukatun sai ga an yi ikamin sala sai ta bari idar da jam'i to sai ya tsaya dan ya je yi bukatun sai ka rike shi wani zaga yana da mara lafiya ne ma asibiti zai kai magani ko zai kai abinci mai yiwa ma ana neman shi imajensi cikin gaggawa sai tsaya ya idar da sallah sai ka rike shi sosai to kaga sai a samu wani matsala sai yake cewa wa idza salla ahadukum li nafsihi amma idan mutum zai sallah ne shi a karan kanshi shi wa kanshi shi kadai fal yudawwil yajata masha a yanda yaso ya ja in qur'ani zaka sauke sauke in kai kadai ne ai amma kar ka ka yi wa kanka shaf shaf in ka zo ka rike mutane kuma ka rike musu bi ka ga bai yi ba to hadisin ya kare ba ne Na wa ma fi ma'ana to ga wani hadisi dai da irin ma'anan nan min hadisi abi mas'udin ansari a hadisin abu mas'ud al-ansari asalin sunansa uquba dan amru wannan abu mas'ud din baban mas'ud kenan asalin sunan uquba dan amru amma an fi sanin shi da albadiri anan ne bai ka albadiri ba galibi za to na ku akwai albadiri to anan bai ka albadiri ba to albadiri ana ce mishi albadiri an yi maganganu guda biyu dangane da ce mishi da albadiri din wasu ka ce ana ce mishi albadiri ne saboda an yi yakin badar da shi amma kamar wasu malamai irin su imamul bukhari suka ce ba wai an yi yakin badar da shi ba ne ya zauna a badar dan badar ai sunan wuri ne da aka yi yakin aka kira sunan da albadar to wurin ya zo ya zama gari ya zama anguwa to ya yi gidan shi a can ya rayu a badar din kaman a ce sambiza nan gaba ya zama gari yiwa malam muhammadu ya koma can wani dan takara yana hira da shi ta shi in kuka zaɓe shi shugaban ƙasa zai tare ya koma sambiza da zama <laughs> zai koma can da zama da haka yana neman ƙuri'an kun zaɓe shi zai koma sambiza <laughs> to <laughs> zan gaya mishi kai kace to to abu mas'ud albadiri zaman shi da ya a wancan wurin sake ake ce mishi albadiri wato ya zauna a badar din to yake cewa radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutum ya zo wurin manzon Allah yace inni la ata'akhkharu an salati subhi ya ma'akin Allah ina jinkiri zuwa sallan asuba min ajli fulani sabida wani wani wani sahabin nan naka wallahi ta dalilin shi wallahi ni ina jinkirin zuwa sallan asuba me yasa ce min ma yudilu bina saboda irin yanda yake tsawaita mana sallah yana tsawaita mana sallah an yi irin wannan limamin a unguwanmu a wani abokinmu ya kafai kure ma lady dan ina jin sifikan masallacin ya fara kafin idan don zaga wallahi har rana hasken rana fara bayyana tsawaitawa yake yi an yi magana an yi magana ina amma ina akwai kurewa asbahi ma balle sauran su magariba isha haka ya saba sawaita sai rika kore mutane a masallaci ko masallaci ne na yan bid'a da gargajiya Allah taimake shi ya dan yi karatu sai kwace masallacin daga hannunsu da sai suka yi fashe suka koma na yan ɗariƙu yan wazifa shi ya samu gan masallacin to amma wannan tsawaitawan to Allah sai ya sake kore mutane kuma dai aka daina sallah a can wani aran ma'aran mai zai ce ku yi abokin kunnan magana yana tsawaitawa da yawa <laughs> to haka yake janta to amma an zo an mishi magana ya zo ya gyara daga ba sai al'amari ya dan ceto to yake cewa saboda yanda yake tsawaita mana lala sai annabi ya ce fama ra'aitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ne ruwaya ne Ya ce ban taba ga manzan Allah ya yi fushi fi mau'izatin a wurin wa'azi tun da nake ba ashadda mimma ghadiba yawma idin sama da irin yanda ya fushi a wannan rana Don annabi ya bashi ya matuƙa mutum ya rika tsawaita sallah har ya kore mutane ashe kenan liman ba duk sallan da kake ja ka rika sauraron me mutane suke cewa indi yanda kake sai wani yana dan complain kai abun yana dan tsawaita mutum ɗaya biyu suna dan complain to ka dan saurari complain ɗinsu sai ka dan sake ragewa eh, sabida kana yi wa mutane sallah wani ba daina sai fara sallah ma shi kadai a gida hmm. ba damuwan shi bane to kaga mu mai ja din ne yawa eh, akwai wanda ayi a masallaci an idar da sallah bai sa mai je yana yin nashi a gefe an idar da magariba sai yana tsawaita ko wani kanina yana tsawon aka ja aka ja sai na ga gefe sai yana zagi zai zo yana ta koyon karatu a kan na akwai wanda kuma fa duk aka takaita shi zai ce bai yi ba to kaga wasu ba za a saurare su ba to yake cewa faƙala sai annabi ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane inna minkum munaffirin lalle a cikinku akwai masu kore mutane fa ayyukum amman nas daga yau cikin ku duk wanda zai rika limantan mutane falyuji zai rika takaita sallah fa inna min wara'ihil kabir domin a bayan shi waɗanda suke bin shi sallah akwai manya dattawa wa da'if akwai masu rauni ba sa iya jurewa tsayuwa wa haja. akwai wanda yake da wata bukata da an ida zai je gama wannan bukatu nasa to anan bai kawo wane ne wannan limamin da mu'azu ne akwai ruwayan da ya zo da mu'azu ne dan akwai ruwayan ma ya yana jan sallan shi ban Allah nan da ya gaji ya gaji karin kurun sai ya ji baya kawai sai ya sallan shi ya wuce inda zai je bukatunsa to ka sa mutane akwai yan gulma bi yanda kai wani sai ya gulma sai wani ya fassara shi ana idarwa sai ya zo samu mu'azu ni ka gane wane wane ko sai ce na gane shi wallahi kana sallan kawai sai ya ja gefe kawai sai ya sallan shi shi kadai irin bai da limancin ka ba mu'azu ya ce munafiki ne ai ai ba wanda zai ke sallah sai munafiki munafiki ne shi sai annabi sai wancan din da aka da mu'azu ya ce munafiki su kuma aka jari mu'azu ya ce kai munafiki ai mutane a masallaci baka samu munafikin masallaci <laughs> kaga sai a hankali da haka ya je ya ce ai kaza kaza ya ce kai munafiki sai wancan tare sai je wurin annabi ya ce asala kaji kaji kaji ga yanda mu'azu yake mana sallah yanzu ma da na ware na yana ya ce ni munafiki sai annabi ya kira mu'azu ya ce ka ce mishi munafiki a turidu an ta kuna fattanan ya mu'azu. yanzu kai mu'azu kana so ga za fitinan ne ko annabi ya mai faɗa ce to da zuwan ka zo limanci ka riƙa jan su sabbi hal ataka ulhuwa ya ja mishi irin wannan yace ka riƙa yi mutane sallah da shi kar ka saki tsawaita a mutane annabi ya ce to na gama ku tafi wancan ta ya ce min ni munafiki ya rasulullah tun da ya ce min ni munafiki shikenan mu zuba da shi zai zo ya gani ba faɗa yake nufin za su zuba ba ba da mummunan manufa ba kafin yau in ce za ka gani to wallahi ka kai ka gaya hukuma da wuri amma ya ce mu munafiki shi kenan zai gane shi ba ana nufin da wani kulleleniya da wani kaza ba a'a ba ce mun ne munafiki ba Allah san zuciyata ni dai ba munafiki ba ne amma Allah zai zo ya bayyana mishi wane ne ne munafiki ne ko mutumin kirki ana nan sai gashi an je jihadi mutumin nan kashe shi cikin shahidai annabi ya ce mu'azu ga wanda ka ce mishi munafiki haka munafiki munafiki yana samun shahada shine ma zai rika tuba zuwa ga Allah wa masha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika